ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور don Allah ya cika musu ladan ayyukansu cikakke kuma ya ƙara musu daga falallarsa domin shi ma'abocin haka ne hakika Allah shi mai yawan gafara ne ga zunuban waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi kuma mai yawan gode masu ne akan ayyukansu masu kyau